Allah ka nuna mana gaskiya a duk inda take Allah ka bani ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya a duk inda take Allah ka bani ikon guje mata yan uwa a gurguje ba tare da ɓata lokaci ba yana da wannan tsokaci kamar yadda ka gani na sa duk mai hankali daga jiya ya bar dariƙa wallahi duk mutum mai hankali wanda ya san abin da yake daga jiya ya bar dariƙa wallahi inda kana da hankali me yasa na faɗa haka dalilin da yasa na faɗa haka a bayyane yake a fili yake ya fi rana bayyana ko makawo ya shafa zai san akwai dalili wato wa'annan mutanen aka zo aka yi ta sanarwa za a yi karatu za a yi karatu za a yi karatu karatun nan kuma da za a yi jawahirul ma'ani za a karanta jawahirul ma'ani za a karanta al'uqudud duhriya za a karanta sanarwa ta karaɗe gidansu da ɗakunansu lokacin nan suka fito suka yi ta hauka wancan jahili ya fito ya ta hauka wancan ma jahili ya fito ya ta hauka wanda dama na faɗi na ce in ne ku an ballanta nama Allah ya kiyaye a misali dan ni neman dalili nake dan ni ɗalibin ilimi ne dan ni ba jahili ba ne amma a misali in ni ne ku wallahi mun na zan yi mun na zan yi kuma na tara kai ko da ina da wani alkawari zan roƙi alfarma da wanda muka yi wannan alkawarin da shi da Allah ya banni na je na saurari wannan shirin ya banni na je na titsiye wannan malamin in ni ne ku kenan zan kasa ni tsare aka gama na zo na titsiye shi amma kash ku ba ni bane ku din jahilai ne ku din ba za ku iya kare ɗariƙan ba ku din kun tabbatar da batan da kuke kai ɓata ne sannan ko ba za ku iya bashi kariya ba yanzu dan Allah abin da ba za ka iya karewa a gaban ɗan adam ba da shi kake so ka je wa Allah gobe alkiyama dan Allah mabiya masu hankali ku auna dan Allah inda ma a ce lokacin da aka ta yin wannan sanarwa kun nuna ba ku ji ba kun yi shiru to da asirin ku ya rufu lokacin da aka ta sanarwa malam lawan zai yi karatu a isha FF gidan wujja karatun nan na al'uqudud duriya ne na jawahirin ma'ani ne da haka sanarwa ya kara ina kuna da hankali da ba za ku fito ku nuna kun ji ba tunda kun san ba za ku iya zuwa ba sai ku shiru a zo a yi a tafi amma sai kuka fito kuka nuna kun ji kuka yi ta ihu wancan mahaukaci ya fito kamar ya yi duka wancan ma kamar sai da ya gama kuka in za a karanta littafin shi sannan ya zo ya zauna ya yi wuki-wuki kuka ta hauka kuna ta zage-zage kuma har aka gama babu wani jahili cikin jahilan furof ko shi furof ɗin da ya bugu waya babu yanzu don Allah mabi mai neman gaskiya don Allah tun daga nan dan Allah bai kamata ka bar wannan tafiyar ba dan Allah tun daga nan in dai kana da hankali dan Allah ni in ni ne wallahi sai na bar tafiyar saboda waɗanda nake ganin za su iya kare ta ba za su iya ba gazawarsu ta bayyana gazawarsu ta bayyana in ni ne amma ni da yake neman gaskiya a ta yi ku ba ita kuke nema ba yana gaya ma in ni ne da yake ni addini na ɗan dalili ne za ta iya yiwa ku ba dalilin kuke nema ba amma in ni ne da nake neman wujiya da nake neman gaskiya da nake so na gane wallahi jiya na bar ɗarika saboda duk alamun gazawa sun bayyana saboda duk alamun rashin wujja ya bayyana jahilan sun gudu wawayen sun gudu amma yanzu ka san wani abu yan dariƙa fa ba su da kunya yanzu ka iya samun wani jahili a gefe ya je ya sa kyamara yana ihu ihu bayan hali muna nan da ku sai an samu wani jahili daga cikin jahilai ya sa kyamara yana ihu bayan hali gashi an baka dama har sai da aka kulle kira na ahalus sunna aka ce duwan sunna kada ya bugu kai akwai layin da aka ware ma aka ce wannan layin na yan ɗariƙa ne aka ce wannan layin na yan ɗariƙa ne idan kuma wani ahalus sunna ya bugu sai a ce ba za a yi magana da kai ba saboda ba layin ka ne. wannan layin wayar na yan ɗariƙa ne haka aka ringa yi muku har daga ƙarshe aka kulla layin ahli sunna aka kulla layin ahli sunna aka ce daga yanzu da ahli sunnan da ya bugu ba za a ɗauka ba ɗan ɗariƙa kawai ake nema da Allah in kana da hankali to wannan alamun ba su cancanta su gamsar da kai kasancewa ɗariƙan nan ba za a iya kare ta ba dan Allah ai magana ta adalci ni da nake da hankali wallahi jiya na batta ni da nake da hankali daga jiya wallahi ba zan ƙara yin ta ba saboda ba su iya kare ta ba kuma abin da zai baka takaici wani ya kira abin da ya kira shine wai shawara wai bai kamata to duk karatun da aka yi fa ya shiga ya yadda bata bata aka karanta. Mai shi shawarar da yake bayarwa wai bai kamata a sa sunna da ɗariƙa ba ka duba adalci na hada sunna malam lawan da kansa ya ce a canja tare da cewa mu ahalin sunna ɗin a cikinmu akwai wanda shi bai yadda ka kirawo shi da ɗan izala ba ma a fahimtarsa a fahimtarsa shi yana ganin kakka kira shi da ɗan izala amma duk da aka aka ce to an janye wato gurin kamawa suke nema sun rasa kakaf sai aka bige a topic sai aka bige a title na mawdu din <laughs> sai aka bige a nan amma duk karatun da aka yi kakaf <laughs> babu wani abu da zai tambaya yanzu dan Allah in kana da hankali wannan bai sa ka bar dariƙa ba to wannan bai sa bar dariƙa ba me zai sa ka bar ta sai dai in kana yi ne ko wuta za ta kai mu to mu za mu shiga wannan kuma irin waɗannan shaidanu ne amma dai mai neman dalili mai neman hujja wallahi daga jiya ya batta wallahi in dai ni ne ko ina gaya ma ni da yake ni in neman gaskiya nake so nake na gane dalili nake nema in ni ne wala daga jiya na batta wallahi ba zan kare ba ka yana daga cikin abin da yasa na fita daga cikin ɗarika. wallahi irin wannan rashin hujjar wallahi ba zan taɓa mantawa sannan nake secondary wallahi wannan abin irinsa ne sa na bar ɗariƙa mun yi tattaunawa da wani shi ahli sunna ne sannan ina ɗan ɗarika. wallahi irin wannan rashin hujjar shi yasa na batta shi yasa na ce in ni ne wallahi daga jiya na batta ba zan kare ba wallahi to amma ka san wani abu kuma karatun da malam lawan yayi duk yan ɗariƙar da suke bugowa sun tabbatar da shi tare da kuma sun kasa karewa saboda mutum da kansu yake faɗi ni ba malami ba ne haka suke cewa in suka bugu ni ba eh, ni ba malami wato malamin naka ya gudu ko <laughs> duk wanda ya bugu Allah ɗaya abin da yake cewa kenan, ni ba malami ba ne kai ba malami ba ne to waye ce ka bugu? wato su waɗancan jahilan duk sun gudu sun bakku da wahala kuna jin takaici kuna ta rubutu a comment kamar dole aka yi muku tun da babu hujja kawai ai ku fita ku batta tsaya ku ji wani karatu da muka samu fa'ida jiya daga cikin karatun malam lawan tsa'in danna mana wannan kaɗai in kana da hankali ya ishe ka wallahi dalilin da zaka bar ka tsaya ku ji in danna muku akwai wani karatu da ya karanto sai mu ɗan ƙara sharhin abu, na sha'anin za ku ji yawwa sannan kuma muna so su ɗan uwa na ɓangaren tijjaniya wanda za su shigo a karatunmu na yau a muƙaddima na tarihin shehu ali harazimi musamman a wajen gabar rasuwarsa lallai akwai abu mai ɗaure kai kuma sufaye ne suka rubuta kuma wanda inda aka rubuta wannan abin daga ƙasar magrib ne ƙasar magrib ɗin nan inda shehu tijjani ya rayu inda kuma shi ma shehu ali harazimi ya rayu an ce shehu harazumi ya rasu ko in ce ya yi doguwar suma aka binne shi kuma shehu tijjani ya san da wannan doguwar sumar ya yi kwana bakwai a cikin kabarinsa da rai ba a tono shi ba to muna buƙatar jin bayani akan wannan wanda wannan abu ne wanda yake kwarai mai ɗaure kai ɗalibin ilimi zai so ya ji kuma daga littafin sufaye aka faɗe shi mana kaga shehu tijjani ya san an binne shehu ali harazumi da rai fa baqiya fi ba a sab'ata ayyam ta ce wai shehu harazumi ya zauna a kabarin sa kwana bakwai da rai bai mutu ba to abin tambaya shine ya ba a fito da shi ba hmm, kaga wannan abu ne wanda ya kamata a ce mu lura da shi sosai hmm. binne mutum da rai a musulunci mai hukuncin sa hmm. idan kuma ka san an binne mutum da rai rashin fito da shi shi kuma mai matsayin sa to lokacin da shehu harazumi ya kusa da harami asharif sharif madaukaki na Madina zakara ba'adal asma'i alkhasa sai ya ambaci ko ya tuna wasu da a ina ganin shi kenan to wannan kusa ce shi kadai ya ishe ke sa kai hankali kai tunani ka gane kawai irkaniya ce a bar kun ji fa shehu tijjani ya san an binne sheikh aliyu harazim ya san an binne shi da ransa ba, da ransa sai da ya kwana bakwai sannan ya mutu yana cikin kabari da rai shi kuma ya sani ya sani sai malam ya ce to a zo a ba da amsa me hukuncin abin abin na mutum da rai kai kuma ka sani kai shiru me hukuncinka kuma wanda suka ce shi yake cewa ana li muridi hafizun ma ya khafuhu wa ahrisuhu min kulli sharrin wa fitnatin muridi idza ma kana sharqan wa maghriban agisuhu idza ma sara fi ayi baldatin haka suka ce shehu tijjani ya ce ana li muridi hafizun ma ya khafuhu ni ne kiyayewa muridina ne duk wani abu da ke tsoro ya ce kai wa aharisuhu ina tsare shi ma shi muridin min kulli sharrin daga dukkanin wani sharri abin ne ka baka mutu ba sharri ne shi ne ma mafi sharri kana cikin wahala ga gumi sa'annan gashi baka shaƙar iska numfashinka sai ya ɗauke to shehu tijjani ya ce shi da muridinsa zai kiyaye shi min kulli sharrin daga dukkanin wani sharri wa fitnatin daga dukkanin wata fitina shehu tijjani zai kare muridi kuma ga babban muridinsa Sheikh Aliyu Harazimi a cikin kabari ya mutu kai ba ma anan ya tsaya ba bayan ya ce ana lil muridi hafizun ma ya yakhafuhu wa ahrisu min kulli sharrin wa fitnatin ce kai muridi shi fa muridi na idza ma sara a ayi baldatin a'a ce menene kaji baitin ya salam ana lil muridi hafizun ma ya yakhafuhu wa ahrisuhu min kulli sharrin wa fitnatin muridi idza ma kana sharqan wa maghriban naqisuhu idza ma sara fi ayi baldatin yace muridi muridi na idza ma kana sharqan wa maghriban yace in ya kasance a mahudar rana kaga ba ma a cikin kabari ba a mahudar rana ko mafaɗar rana ya kasance a can karewar cikin kabari ma kenan yace a gisu yace zan agaza masa zan taimake shi idza ma sarafi ayi baldatin in ya tafi cikin ko'ina a duniya ce zan taimake shi amma ga shi babban muridinsa na gabansa amininsa amininsa na sirri warisu sirrihi shi a cikin kabari ya yi dogon suma an binne shi bai mutu ba kwana bakwai can kuma ya ce zai kiyaye shi daga dukkanin wani shirri da Allah wanne ne karya cewa zai kiyaye shin eh, ƙarya yake ko ƙarya aka yi masa cewa zai kiyaye muridi duk inda yake daga dukkanin wani sharri jingina masa aka yi aka yi masa ƙarya hmm? Allah ku fito ku ba mu amsa jingina masa aka yi aka yi masa ƙarya shi kuma Sheikh Abdulwahid Nazifi As-Susi ya ɗauko ya rubuto a cikin Addoratul Kharida eh duk da yake suna cewa wannan baitin mai asali ba nasa ba ne amma dai shi ma ya maimaita saboda farkon baitin shi ne aladdurratul baida ika na jici ma'una wafi ƙaba kausai na jici ma'ul ahibbati wa ayantu israfi lawar rawha wallawha warida wa shahadtu anwaral jalali bi nazarati وشاهدت ما فوق السماوات كلها كذا العرش والكرسي في طي قبضتي وكل بلاد الله ملكي حقيقة على أقطابها من تحت حكمي وطاعتي أنغانيكو وأقطابها من تحت حكمي وطاعتي يتي أنا قطب أقطاب الوجود حقيقة على سائر الأقطاب قولي وحرمتي توسل بنا في كل حول وشدة أغيثك في الأشياء دهرا بهمتي إنا لله وإنا إليه راجعون يجيكم أنا لمريدي حافظ ما يخافه وأحرسه من كل شر وفتنة مريدي إذا ما كان شرقا ومغربا أجسه إذا ما صار في أي بلدة yace duk inda muridinsu yake ko a mahudar rana yake ko a mafaɗar rana yake yace zai kare shi zai agaza masa zai kiyaye shi daga dukkanin wani sharri zai kare masa duk abin da ke jin tsoro inji shehu tijjani amma gashi yanzu shek aliyu harazimi yana cikin sharri kwana bakwai yana cikin kabari yana raye amma ga shi bai zo ya cece shi ba karatun je kenan na malam lawa malam fa tambaya ya yace wannan zai daure wa ɗalibin ilimi kai a zo a warware amma har aka tashi yanzu ka samu wani wawa a gefe ya je ya sa kyamara to wa kake wa bayani ga waɗanda aka faɗi a gabansu suna so su ji hatu burhanakum in kuntum sadiqina a gaban jama'a kila in ya gama wawancin ma ba zai sa ma Nan ba waya ba sai dai ya gama kawai qata'at kawai da kulli khatibin in kaji kaji in baka ji ba in ka yarda in kana da dalili in ba kawai shi yayi yayi gaba a'a gurin wanda ya karanto ya faɗi za ka zo ka ba da amsa gabansa waɗanda ya gaya wa sun ji suna so su ji ina gaskiyar take kuma amma sai ka gudu duk ka gudu wallahi in ni ne ni na faɗi saboda ni gaskiya wujja nake nema wallahi in ni daga jiya na bar dariƙa wallahi ba zan ƙare ba saboda na san ƙarya ne batace, duk hauragiya ne ɗirkaniya ne shirme ne ga magana karatu a fefe jawahirin ma'ani a kan sikirin an sa ana bi gaba-gaba ana karantawa dalla-dalla wallahi ni dai ban taɓa jin shehun da ya zo ya sa jawahirin ma'ani yake karantawa tare da makharijul huruf tare da ƙawa'id na hawiya ka ji larabcin yadda da sikarinsa irin malallawa abubakar wala ban taɓa ba duk ɗariƙa kuma fassara dalla dalla wallahi ni ban taɓa ji ba fassara dalla dalla daki daki daki daki ni ban taɓa ji ba wallahi ban taɓa ji ba tun da nake sai dai ka ji can wani daga jos baƙin ma suna jan juna ana kikikaka ana kikikaka in ya tashi kuwa fassara ku sai ka san wannan bata aka rubuta yana yana fara fassara <laughs> za ka san bata aka rubuta kikikaka wallahi ya makure ba wai kana ji babu ƙanshin zalaka na harshe cikin jan bakin da wannan yanda ka san tatsuniya yake habbaci ya kama ka sai dai akwai shi eh baba Harisu Jos amma dai har yanzu ni ban taba ji ba wanda ke karanta jawahirul ma'ani wanda ke karanta jawahirul ma'ani cikin nutsuwa wanda ke karanta shi da makharijul huruf da qawaid nahwiyya kana jin daɗin karatu malam huruf suna fita wallahi irin malalar duk dariƙa ne ban taɓa ji ba in kuma akwai da Allah ku zo ku kawo kuma kai ba kai saka ce an ja baki ba daidai ba kai wane mutum baka isa ka ce an ja baki ba daidai ba kuma baka isa ka ce an yi fassara ba daidai ba haka aka yi gama kakaf haka aka zo aka yi aka gama kakaf to in ni ne wallahi daga jiya ne na in dai ni ne da gajiya ba zan kare wallahi ban kare ba saboda ni dalili nake nema ni hujja nake nema hujja ni nake nema eh menene daidai me yasa kuma ya zama daidai ina dalilin zama sa aya ko alqur'ani an gane ko hadisi shikenan shi yasa wannan tambayar da malam lawan yayi za mu ba da dama kila ko can tunda kun gudu a can <laughs> to nan kila ko kwa iya zuwa ku ba mu amsa tunda a can ne kun gudu eh, a can kun gudu to ban sani ba ko a nan kwa iya zuwa eh, zaki ya fito kenan ko <laughs> ɓeraye sun gudu <laughs> zaki ya fito ɓeraye sun gudu wai ina wannan mahaukacin nan wani dan gombe yake ko wannan wani mahaukaci kamar wanda ake wa gangi zaka ga yana yana dariya kayya kayya kayya ana cewa to kai jira kake a ce ma mahaukaci ne kai ko jira kake sai an ce ma mahaukaci kai baka san mahaukaci bane kai ko jira kake sai an ce ma mahaukaci nan wani mai sa gilas wala mahaukaci ne ni ban dauke shi a mai hankali ba to yana ina kaga kamata ya duk da mahaukacin ne ya ya gudu ina abas sadauki daga cikin jahilan pro ya gudu kawai ta aka ku bugo fa ku bugo kawai amma mu kuma banku muke kuke gutuwa yanzu dan Allah haka za ku haɗa kanku da mu dan Allah kun yi kanku adanci dan Allah ku haɗa kanku da mu dan Allah ku mana adalci kuma kanku adalci gudun gudun mu kuke bin ku muke kuke gudu amma gashi jiya an ce ma ahli sunna su daina kira kawai ko ake so ku kirawo ku zo ai magana amma kun laɓe kun gudu kun laɓe kun gudu tsaya ku je in dan danna muku gudu wallahi in dai ma alƙarami ya shigo kowa <laughs> na kai wannan ba na ke shi kawai na rasa menene me ke ciki ne menene inda alkanoyi ya zo inda alkanoyi ya zo kowa na ga ah, Allah sauke shi a sauke shi wannan muke ciki da ni na kasa ganewa menene kowa zai zo tambaya amma inda alkanoyi ne zo a ah, kowa a sauke shi kawai man gane ko wallahi ba ma labas ka ne ba wallahi ba shi ka ne ba jama'a ka ku gane ma labas ka ne a'a wallahi ba ma labas ka ne ba sai wayannan hankali ne na masu ilimi gaskiya ina son tambaya malam garba kai nake mun me me me yasa menene ban gane ba wallahi ban gane ba dai malam garba assalamu alaikum malam garba <laughs> to ai to ai dole ya shiru eh, abu ne a fili eh, abu ne a fili ba su da hujja jahilai ne in na tarfa su gumi suke rikicewa suke hauka suke yi ba sa tsayawa haka ne wallahi hauka suke yi ba sa tsayawa in na tarfa su kaga wannan abbas ne abbas sadauki to tsaya ka ji inda muka yi da shi a tiktok kuma suna ganina sun haukaci. wallahi duk karatun da suke yi suna ganina sun haukace saboda tunan siriri eh saboda tunan yanzu sun sun za a gama wallahi suna gani na sun haukace duk wani abu za ka ji an kusa ya di za yi kusa na an fara baka karamala da ni cikin ba da alfarma mu ya guri sai ya guri ya guri a ci gaba ya guri to eh anan da mun ma ci riba ma anan saboda da ce yi albaniya ce amma ka ga da na sa shi a gaba tsaya mana albaniya ce ban zan yi ba tsaya mana albaniya ce to shi ke da mun ji ya ce ban zan yi ba albaniya ce mun ji to mun ji mm, wato da ya ce albaniya ce amma ka eh amma ka ga da na sa shi a gaba tsaya mana ban zan yi ba ka ga na yi ma adalci ba iya adalci ne ma lokacin da kake yi ban tsaya yin jayayya ba saboda so nake a gane so kake kai min ka lazumta min abin da ban faɗa ba ina nan ko ba Kowa ya ji ba yanzu ma ina ya ji ba albani ya ji inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yanzu dan Allah a haka kuke cewa ku malamin dalisa ne za ku kare ba ku tsayawa a tattauna haba dan Allah ya ce ai so kake ka faɗan abin da ban faɗa ba ina kai baka wai ka janye ka ce ai nakali yayi kuma albani ya ce ai nakali yayi ka ce ai nakali yayi kowa ya ji kun ji haka suke to haka suke bin su nake gudu suke duk inda suka gani la sun haukaci suna suna suna zama su ringa wa jahilai ƙarya amma suna ganin alkanu kai ya shi kenan sai kaga mutum bai shi ya zama mahaukacin ƙarfi da yaji ya fara duka to ni ina ganin abu ɗaya ne yasa suka fi zuwa isha ɗin Ku da ke shi ma malam lawan fa wala ko prof ne zai kira daga abuja sai ya sha kashi wallahi a gaban malam lawan wallahi ina da kini amma ni ganin nake ko dan suna ganin cewa kamar alkanawi yana zuwa isha fm ne kada su shigo a tara-tara ƙila zai iya yiwa haka suna ganin alkanawi zai iya shigowa to amma kuma ai sai nake ganin kamar ba haka bane saboda ai shi alkanawi shi ma a cikin kolas yake kai kola kuma in ka bugo yanzu da kai da malamin kuke yin magana da kai da malamin kuke yin magana alkanawi shi shi ma kolas ne to kaga in ka duba kuma sai ka ga ah, ko dake gaskiya ne hmm, ni na ganin kamar gani suke zan iya shigowa a tara to na irin taratara inda in dai kana da hujja kuma wallahi malam lawan ko pro ibrahim makali Allah ba yanda zai da shi wallahi kuma wallahi ba zai iya kwata shehu wallahi ba zai iya ba a ilimance ai shi yasa zaka ga shi pro yana da wayo duk irin wannan shirman na ɗarika, a baya zuwa ya fito da su saboda yasa in ya fito da su kama shi za a yi shi yasa ya laɓe sai yake wani dabaru kai ka zata cewa ai irin yana nuna ai shi ba lamarin dariƙa ne ya shafe shi ba ai shi lamarin musulunci ne ya shafe shi wayo yake yi saboda ya san lamarin dariƙar ba zai iya karuwa ba ne saboda ya san lamarin dariƙar ba shi da hujja cikin addini sai yake wayo baya zuwa nan wajen ai saboda ya san in ya je ma kunya zai ji wallahi haka ne kaga wannan karatun ya kamata a ce ku zo ku ba mu amsa dan ƙara samu kuma yawa sannan kuma muna so su ƴan uwa na bangaren Tijjaniya wanda za su shigo a karatun mu na yau a muqaddima na tarihin Shehu Ali Harazimi musamman a wajen gabar rasuwarsa lallai akwai abu mai daure kai kuma sufaye ne suka rubuta kuma wanda inda aka rubuta wannan abun daga kasar magrib ne kasar Maghrib din nan inda Shehu Tijjani ya rayu inda kuma shi ma Shehu Ali Harazimi ya rayu an ce Shehu Harazimi ya rasu ko in ce ya yi doguwar suma aka binne shi kuma Shehu Tijjani ya san da wannan doguwar sumar Ya yi kwana bakwai a cikin kabarinsa da rai ba a tono shi ba to muna buƙatar jin bayani akan wannan wanda wannan abu ne wanda yake kwarai mai daure kai ɗalibin ilimi zai so ya ji kuma daga littafin sufaye aka faɗe shi mana kaga shehu tijjani ya san an binne shehu ali harazmi da rai fa baqiya fi qabrihi hayyan sab'ata ayyam suka ce wai shehu harazmi ya zauna a kabarin sa kwana bakwai da rai bai mutu ba to abin tambaya anan shine ya ba a fito da shi ba kaga wannan abu ne wanda ya kamata a ce mu lura da shi sosai binne mutum da rai a musulunci me sa idan kuma ka san an binne mutum da rai rashin fito da shi shi kuma mai matsayinsa to lokacin da shi razumi ya kusa gaskiya ne wannan karatun jiya wallahi gaskiya ne amma ba amsa kuma ka san ni abin da ya fi ma bani ma mamaki sun ce fa shi shehu wanda shi khalifa ne na Allah qutubi ne sun ce yana aikata duk abin da ya ga dama cikin mulkin Allah amma nan bai aikata ba ya ciro da shakali wa harazibi bai aikata ba bai aikata ba ta nan amma sun ce yana aikata duk abin da ya ga dama kuma gashi cikin jawahirul ma'ani aka faɗi ba ni na faɗi ba na ga wani yana kan cikin jawahirul ma'ani aka faɗi ba ni na faɗi ba tsayanin nuna ma shi tijjani yana aikata duk abin da ya ga dama cikin duniya cikin halittar Allah Allah ya miƙa masa komai ma gashi eh wani zubin ma idan suka ce abu ya kasance ba da izinin Allah suke cewa ba da izinin su kaga gashi nan cikin jawahirul ma'ani kaga juz'i na biyu shafi na ɗari da hamsin da takwas ana magana ne akan halifa eh halifan Allah tsaya ka ji ماشي يجي وكذلك قول الشيخ قول الشيخ زروق رضي الله عنه وكقول غيره يا ghairi yari عليهم alaihim bi izini كما wai kamar faɗin da kuma faɗin waninsa in ji shehu tijjani akwai daga cikin waliyi wanda ke cewa yari huskuni alaihim bi izini yake iska ki nitsi gare su da izini na har annabi isa fa da izinin Allah ke cewa amma shi gashi ya ce da izininsa ba ma da izinin Allah ba fa akwai masu cewa cikin waliyansu to tsaya ku ji ma'anar faɗin haka ya ce ma'ana zalika ma'anar haka ya ce da izininsa ba da izinin Allah ba annahu khalifatun cewa shi wai halifa ne wal haƙƙu, Allah ya halifantar da shi ala mamlakatihi akan mulkinsa Allah ya halifantar da shi tafwidan aman. Allah ya mika masa komai duka baki ɗaya. kamar ka sauka daga kan mulkin ka miƙa masa duk abin da kake yi shi ma yayi za su faɗi kuma haka shi yasa da ya tashi sai ya ce ma da izininsa ba ma da izinin Allah ba wai ma'anarsa halifan Allah ne Allah ya halifantar da shi kan mulkinsa Allah ya miƙa masa komai shine an ya amala kaga ya aikata fil mamlakati cikin mulkin Allah kullama yuridu abin da yake so duk abin da yake nufi an ya amala ya aikata fil mamlakati cikin mulkin Allah kullama yuridu duk abin da yake nufi duk abin da yake so kaga ya samu matsayin Allah Allah fa'alun lima yuridu ne to shi ma fa'alun lima yuridu ne Allah ya bashi na tabbata dai ne kai shehu tijjani ba wannan wani ne daga cikin waliyai ko da ke shehu tijjani ai shi ma halifan Allah ne kutubi eh, ne ai kutubi eh, ne shi ne ma kutubul aqfabi ai ya wuce wannan matsayi to amma da Allah yaya shi yana halifa yana aikata duk abin da ya so a mulkin Allah amma ya bar Sheikh Ali Harazimi a cikin kabari har kwana bakwai yana da rai bai mutu ba aka binne shi kuma gashi kun ce Allah ya miƙa masa komai istakhlafa wal haqq ala mamlakatihi tafwidan amman an amala fil fil mamlakati kullama yuridu ya aikata duk abin da yake so cikin mulkin Allah kai aka ce ma ba anan aka tsaya ba wayu mallika wallahu sai ya zama wannan an ɗin haka wannan wawul afafi wayu mallika wallahu kalimatar takwini mata ƙala li shay'in kana min hinihi kunji wai Allah ma sai ya mallaka masa kalmar kasantarwa duk yayin da yace da abu kun kana min hinihi take sai ya kasance wato kamar da a ce Sheikh Ahmad Attijani ya ce kin kasa fito da Sheikh Ali Harazimi yana da rai fito da shi kawai sai ta kece kawai sai ya fito amma duk da aka yaba shi Allah ya bashi wannan damar amma duk da aka yaba shi tsawon kwana bakwai a cikin kabari yana da rai duk da Allah ya bashi wannan abu duk da Allah ya bashi wannan abu ya aikata duk abin da ya ga dama cikin mulkin Allah ya bashi kalmar kun fa kono ya bashi wannan kalmar duk da aka amma ya bashi kwana bakwai cikin kabari kuma aka ce ya ce zai kare muridinsa a duk inda yake kuma fa ya san cewa fa za a yi haka ya san za a yi hakan tun kafin ya mutu gashi a nan dai shafin shafi na 158 an faɗi Allah ya sanar da shi komai shi ma ya san gaibu gashi wa mimma akramallahu bihi qutubal aqtabi yana daga abin da Allah ya girmama qutubal aqtabi da shi an yu'allimahu ilma ma qabala wujudil kawn Allah ya sanar da shi sanin duk abin da ya faru kafin samuwar halitta ba shi akai amma Allah ya sanar da shi wa ma wara'ahu Allah ya sanar da shi bayan an yi halitta da Allah ya sanar da shi wa mala ne hayata da da abin da ba shi da iyaka da Allah ya sanar da wa aqta bi shi tijjani yana daga ce kaga ya san Sheikh Ali wa Harazimi zai mutu eh shine wa ma wara'ahu dinnan wa mala ne hayata? duk ya sani eh to ni ban gane ai marabasa shi da Allah ba ban san marabasa shi da Allah ba tunda hatta abin da ba shi da iyaka shi ma ya sani wa ma la nihayata lahu yana da sanin ilma ma qabala wujudil kawn tun kafin ayi halitta gashi cikin littafi kuma Allah ya bashi kun fa yakunu ya aikata duk abin da ya so to bai so ya fitar da shi daga cikin kabari bane in bai so ya fitar da shi ba to yaya kuma kuka ce ya ce ana limuridi muridi hafizun ma yakhafuhu wa ahrisuhu min kulli sharrin wa fitantin ya ce shi zai kiyaye wa muridinsa duk abin da ke jin tsoro zai kiyaye shi ya tsare shi daga dukkanin wani sharri da fitina kuka ce shi ya faɗi da Allah abin ne ka da ranka kana cikin kabari tsawon kwana bakwai ba sharri ba ne to ya ce zai kare muridi daga dukkanin wani sharri abin ne ka da ranka kana cikin kabari kwana bakwai Don Allah ba fitina ba ne kuma ya ce wa ahrisuhu min kulli sharrin wa fitnatin dan Allah ba sharri bane ba fitina bane ku fa kuka ce fa shehu tijani yana ingije damuwa yana yaye bakin ciki cikin teku da wajen teku akwai man saka zamani yawmin bi dhaimihi fanadi ayat tijani ya wa'id al asri agisni faqad daqa zamani bi ahli wa yatika bil alqafi fi mu'dham al amri wa yakshifu kull al karbi anka bi himmatin alat fawqa aflaki samawati wal badari wa yatika bil khairati min kulli janibin wa yarfu anka al karba fil barri wal bahri shi tijani zai yayi bakin ciki da damuwa ko a cikin teku ne ko a wajen teku zai zo da alkhairai ta kowane bangare zai yayi bakin ciki da himmarsa ka to amma gashi bai yaye wa shek aliyu harazi wannan mai cikin da ke ciki wa? Shi ne an binne shi da rai kuma ya sani yana kallon sa saboda ya san gaiu, gashi wamin ma akarama Allahu bihi qutbal aqtabi an yu'allimahu ilma ma qabala wujudil kauni wa ma wara'ahu wa ma la nihayata lahu duk ya sani استخلفه الحق على مملكته تفويضا عاما an amala fil mamlakati kullama yuridu wa yumallikahu Allah kalimatat takwini mata qala li shay'in kun kana min hinihi Allah ya bashi kun ya gona amma ya bar ɗalibin sa muridinsa a cikin kabari kwana bakwai har ya mutu an binne shi da ransa ko ka kasa bada amsa jiya kuma yana kallo fa yana kallo haka suka ce yana kallo wallahi haka suka ce saboda arifi ne sai ku gani hakikanin arifi yana kallo shehu tijjani yana kallon shek ali wa harazimi yana kallon sa sai ku ga hakikanin arifi kun ga wannan shafi na ɗari da ashirin da bakwai ko to sai ku gani hakikanin arifi yana kallo yana kallon sa fa inna fi haqiqati kulli arifin al ihatata bi jami'il mamla bi jami'il mala'ikati wa bi jami'il mawjudati kaji yace fa inna fi haqiqati kulli arifin yace lalle a cikin haƙiƙanin kowane arifi wanda shi tijani yana da cikin arifai akwai al-ihaqata bi jami'il mala'ikati ya san dukkanin mala'iku wa bi jami'il mawjudati ya san dukkanin halittu min al tun daga al Allah ila al-farshi zuwa ƙasa yaraha yana ganin komai yana ganin wannan halittun kakaf fi zatihi a cikin zatinsa kulle dukkanin ta fardan fardan ɗaya bayan ɗaya yana hango shek aliyu harazimi cikin kabari yana kallo hatta annahu iza arada an yutali a ghaiban ne fil lauhi in ya so ya leƙa wani gaibi a cikin lauhul mahfuz yanzu ilayhi fi zatihi zai duba cikin zatinsa sai ya duba wannan abin da ke cikin lauhul mahfuz wayu yufattishu fi hayye har ma yayi bankaɗe bankaɗe cikin sa ya bankado wa Allah can ya bankado wa Allah ne har bankaɗe bankaɗe ke yana kallon sa a cikin kabari kwana bakwai amma ya bar shi ya mutu Allah ya sa mu dace shi yasa wallahi yan uwa in ni ne wallahi wallahi daga jiya na fita amma fa ni da yake ni neman hujja nake wallahi ni ne daga jiya na fita wallahi in ni ne daga jiya na fita Allah ya sa mu dace da in sa muku namba ko kila za ku zo nan ku ba mu amsa tun da can kun ki zuwa eh tun da can kun ki zuwa za mu sa muku namba eh kila ka iya zuwa nan ku ba mu amma can dai kun ki zuwa kun gudu wallahi ni ne daga jiya wallahi wallahi na fita ni ni ne daga jiya na fita ko da ke ni neman hujja nake shi yasa zan fita in ni wallahi da gajiya na fita sai da aka ce a kulle ma ɗin izala kawai ku ake so mu fi so muke ma sanda muna gidan babanku so muke ma mai kira amma kuna gaya babanku in alkanawi ya kira kai ya ɗauka haka kuke cewa haka kuma in alkanawin ya zo sai ku ringa a sauke shi a sauke shi ai gashi babanku tana bayani amma ga shi mu neman ku ake ku zo ku yi kira don ku yi magana jama'a su gane gaskiya kun gudu in ke nuna ba ku da gaskiya in ke nuna ba ku da dalili amma ai kun san za a yi karatun tunda kowane jahili kowane wawa ya zo yana ta buɗe baki yana iyo eh, jahilin ma'ani eh, eh, haka ko kai ta yi amma kuma gashi an zo duk kun gudu kuma har aka tashi awa wajen biyu aka yi ana wannan karatun amma kun gudu ka yi samun wani jahili ya ya sa wai kyamara zai yi surutu assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh shek alkanawi mala anwa ne dan wanka da mara sadat kafin an Allah kiyaye ka alhamdulillah kai ma Allah kiyaye ka mala anwa mala Allah Allah taimaka mu rayuwanka Allah sa mu rayuwanka albarka Allah ah, Allah ya yawa mai albarka muna roƙon Allah subhanahu wataala Allah yawarta maka Allah yawarta maka wato malam Allah saka muku da alheri kai da malam kai da ƴan uwa taliban ilimi kuna karantar da mu kullum muna fahimta wallahi wato na ke son malam ka fanci ko ko jama'a su fanci wallahi ko jama'a ba za su su ba kuma suna kai jiya wayannan muna yi ne tsakaninmu da Allah wallahi ba kasu zuba kaman ko muna yi da zan mu musu sharri ba tabu ba irin tasu ba da haka wallahi ko a yau ma kai din ma ba za a bugo ba ai jiya ma ne rahu sha kan su bugo don malam lawal malam lawal na da saukin lamari sosai ba sani ba to jiya dai kan su bullo su bullo su kira su yi tambaya kuma abin da ya ban mamaki malam karatun jiya a hukudu duriya cikin mukaddima ba samu matsala ba amma cikin gashe ga cikin jawal mani a farkon mukaddima an samu matsala wurin cewa shehu Allah ya bar ya sani cewa Aliyu Arabi ba ya mutu bane ya yi dogon suma mana aka bisa shi to wannan muna tambayan da rika har yanzu dai ba shiga cikin karatu ba tukun wannan sosomin tabi ne in dai a kotu duniya cikin mukaddima ba samu matsala ba amma ga jawarul ma cikin mukaddima ma kawai an samu matsala to ya gwada kamar ashe an na shiga bakin nan ce to bakin bada an samu matsala kenan da haka ya kamata su yi kokari su nemi passport mai kyau wanda an ji bakin bada su wuce da shi da haka malam wallahi malam malam malam da ta ba su ne kwatu ai aiki a suwa dole ne da fasfar za ne wuce kenan ba kwa karɓar eh wallahi eh wallahi malam shine gaskiya ne to kaga wannan inda ya kwata su je a musu magani shine ba ba wurin ka ba wurin ka ne kamar za su zo ba kaga mm. tiktok ka bi su ka bi su su a mai singlet ya ya bar an blokin ka ya ce ka sauka ka ga yanan ka bude facebook kuma ka zo kana zaune kuma suna kallon ka kamar da ka sana kallon ka kamar ka sanke ke kallon ka ga wallahi ka suke kallon ka ga nan ni da mai daki na kan talbishin muna kallon ka tana ce min ga mala da to kaga wannan ya gwada kamar ko su yanzu suna kallon ka amma shi da su yi zagi su wuce to wallahi muna mai yan rika tijjaniya nasiha su daina zage-zage su ji ba wanda ke maganan ba me yake faji abin da yake faɗi shi ka da kasanci ka wannan dan izala dan iska na ma wallahi magana da ya faɗi gaskiya ne Ka kaga kenan ka huta amma mutum ka zo ba karatu za ka zo ka yi ba ka zo ka ta zagi-zagi, kuma ka zagi uwar mai shi kaza kana zagi kuma kana da uwa kana da uba da haka wallahi wannan karatun da malam lawal ya kawo shine dauriya kan karatu da masu malam alkawar suka yi ba sabuwa ba ce wannan littafin guda guda a hukudu duriya na na Sheikh Abdulhadi da jawahir ma'ani wa bulugul amani na na shehu aliyu harazimi da ya rubuta maganganun shehu amadu tijjani wannan magana kenan shi ne muke son mutane su fahimci su zo su ji wannan magana da kuni mai basira amma ka san wani abu amma ka san wani abu da ya dan bani mamaki a karatun wato na'am ya sai sa wannan karatun zai tona musu asiri ka san abin da yasa na faɗa haka na'am ya sai ai akwai wata fa'ida da malallawa. ya fito da ita Fa'ida shi ne shi Sheikh Ali wa Harazim ya mutu ne kafin Shehu gani haka ne yawa to kaga kenan inda a ce akwai wa'ansu kusakurai ko wa'ansu bata da ya faɗi ya kuskure shi tunda shewun yana da kaga ai sai ya gyara eh. ko sai gyara gaskiya amma shi kuma Ibn Taymiyyah al'uqudu durriya sai bayan ya mutu ma aka ma rubuta gaskiya ne malam to kaga kenan yanzu bai kamata ma a kama shi da shi ba amma za a iya kama shi wutujani da jawahirul ma'ani dari bisa dari yawa tunda yana da rai wace bai gyara ba kaga ya yarda da abin da aka rubuta kenan ya yarda da aka rubuta yawa to kaga tun daga nan wannan karatun eh wallahi ya fito da point mai kyau eh, ya fito da point mai kyau wannan Allah ne ya set mutane a so ka zo ka ji ka kai makanka kai makanka hisabi da haka ina kira yan waye muna ce muku har yanzu ku yan waye mu ne wallahi ku yan waye ne musulmai ku zo ku yi makanku hisabi to ai saboda galiban ai ba su sani a jan su ake yi Allah wallahi wallahi ma san inda ake kai su ba kawai jan su ake sanabi ne da kaga wannan ga wani wani kiki yana yola yana cewa kamar wa ga mu lawan drive kai ya karanta wannan littafin ba ka zai fasa zai fasa izala muka ce to ya fasa mu futa amma izalan za mu koma mu koma shi bai fasa sai mu koma dariƙa mu gaskiya muke nema har yau malal kanawi yana neman gaskiya ne idan aka tabbatar da wannan bible king james version na yan dariƙa tijaniya lalle lalle abin da ke ciki to maganganu ne maganganu suka saba suka suka saba musulunci ba wallahi babu da amma wallahi a yanzu malam ni a fahimta na hmm. yanda ka san bible king james version wanda ana samun red a ce mai red letter bible to aka hmm. ji warul mani yake gaskiya ne duk magana da kaga sa red to alqur'ani ne duk magana da kaga sa red ba to magana da yake ya saba mu shari'a wannan fahimta na ke wallahi na malam na ce wannan fahimta na ba ba fa mara kawai fani fani ni na fadi wannan ni ne alwar sarat ni ne ni ne wannan magana ni shawo ni ra'ayi na kenan eh, bible kim jawab ma'aji kuma akwai dalili da ya ce ka ka ai dalili na san zaka kawo a malam da gudu zan kawo ko yanzu ma mai shi wallahi mai shi hawo zan kawo mai dalili Allah ya eh, gaskiya jazakumullahu khairan Allah saka da alkhairi malam amin Allah jazakumullahu khairan malam Anwar Sadat ke eh malam Anwar Sadat masoyi na amini na kuma eh malam Anwar Sadat amini na kenan shine ya kira eh, akwai na ga wa'ansu suna kira assalamu alaikum ba fa ko ake kira ba fa so ake yi yan dariƙa shi kira su ba mu amsa Sheikh Aliyu Harazimi yana cikin kabari <laughs> har tsawon kwana bakwai ko dai shehun bai sani ba ne salamu alaikum wa alaikum salam muna ji na'am Eh, sai kuna maka fata alkhairi to ina amsawa Bishau baki kan layi. Eh muna ji ma da Bishau, ai na gane. To masha Allah. To da farka Allah ya kara ilimi da kuma kara ankuri. Amma Mala Alkano wani magana kai ka ce hmm. kai kana duba da yake Mala Abubakar Lawal Trayon Funi Malam ka san shin nan ma fa ni kan na san shi don ni na san shi malam in ce sama da shekara goma ina bin shi kan suna TV wallahi hmm. malam in dai mutum ya karatu karatuttukan shi hmm. ya san kan da yake iya cakulo wani magana ko ya ake fadi kuma ya wani tambaya ya ake shi kaman wakan taji kaman challenge ne wallahi duk wani mai hankali da ya san shi malam in dai dan tarika ni bai da ya bugu ai wanda bai san shi ba Eh? ba ya da ko saboda ya san shi sarai eh, wanda bai san shi ba wanda bai taba bin shi wasu karatuttukan shi da jimawa ko son ta duk da shi eh, cikin karatu ne ko cikin tafsiri ko ce da buga bayan yan bidiya ko kuwa ba su wani challenge ya wuce to duk wani mai hankali da ya bi karatuttukan shi shekaru mala alkanawi in dai ba giya ya sha na wake ba to ba abin da zai bar mai shi nan ya taso ya ya ake fadi ne ya shigo ya ce wai ya zo ya challenge shi ba zai yi ba malam gaskiya ne ni ma na yadda saboda ka ga malam lawan dai ƙarya kake ka ce wai wajen jan baki ko ka ce ya ja bakin ba daidai ba ko ƙarya kake yi ko shewun ka ma ƙarya yake yi eh, in dai wajen nan ne alqur'ani kan da ni na san shi ga alqur'ani kan da ni na san shi malam <laughs> gaskiya ne malam da wani ya tsawata mai ya ce a ah, muna me shi na jin tafsira ma bai ganin video ya ce kai mutumin gafa mutum ga kaman kaman dai Jafar da isalon tafsirin shi ke abokin nan fa ya san na ce to ka ga bidiyo shi wani malami ne kaza kaza a shekaru da yawa so da shi suna da hankali so da shi ni jiya ma ni malam bayan ma eh, yi karatun malam Abubakar ya kari, shi na je da safin ga na je na saurari shi wannan na Yola hmm. wanda ya zo yana ta hauka na ce a ah, to jiya me yasa bai bugo ba tunda ya ce kar a doku littafin fa in ba ka ba za yi kaza za yi kaza yanzu don Allah malam inda hankali yake ba don ana wasa da hankalin mutanen mu yan tarika ba mutum ne kuke kuke dokan littafin shi kuna karya ku ce ibn taymiyyah kaza ibn taymiyyah kaza yayi kaza sai yace to dai doko littafin ya ta karantawa domin mutane ma su fahimci shi littafin ma wani abu yake kunshe da shi hmm. to yanzu in dai ku kun san kamar littafin na na tare da guban da zai rusa alu sunna hmm. ta yi murna ya kamata ka yi to yanzu kana hmm. kuma cewa da dr sani rijiyar lemu da pakistani da wanini da su daurawa su je su wan su ba shi hankuri fa kar ya karanta littafin nan ba kawai zai baro don allah malam ga mai hankali kai mun san ka makiyin sunna ne shi yanzu kana kiran manyan malumman sunna malumman shi malam abubakar cewa su kira shi su roke shi kar ya karantar da wannan hukudud durriya wai waye waye yake wannan waye yake wannan wai magana shi nan yola nan baka duba kai wannan ai mahukaci ne a kai a wannan mahukaci ne wala mahukaci ne da na duba bidiyo na ce no da wangan gaba ya kamata su mala alkanawi a Najeriya su bashi wani reddi ilimi a mahukaci ne ai Mahukaci ne Mahukaci ne kuma ka san wani abu ka san wani abu eh ina ganin aida ma kama ban zancen su wallahi kana ji assalamu alaikum aida kama ban wannan zancen aida ka ban zancen wannan ai wannan mahaukaci ne sannan kuma a masallacin sa ai yake zama yake iyo idan ya isa sai ya fito fili <laughs> eh, amma ka zauna kamar a cikin daki ba yake yi gashi mahaukaci gashi a cikin daki a ah, Allah ba dan girman Allah yi magana mai hankali eh, yi magana mai hankali wala wannan mahaukaci ne kuma jahili ma ne sannan magana na biyu eh. shi wanda jiya ya kira wani ne Goldman ko Oldman ne kaga ah. shi ya zo aldama wani rigima ya bara son gan kai fari shehu tijjani ya san ma da mutuwan ma tuntuni kafin ma a yi mutuwan to ka gan shi a ruwa wani abin sa yi malam ashe ya kara ma rusa tarikan ni gaba daya to kenan ba an kai ka kira ka sauka kiran nan to kenan malam alkano in ka fahimci ya san da zama to yanzu wani abu ni hukuncin ka bar a bisa mutum da ran shi <laughs> kenan shehu tijani ya zama mugun mutum kenan tun da kai ka bugo kana cewa a'a maka a ya san da zama tun tuni ma ni kafin ma ayi mutuwa ya san da zama kuma ya bar ya mutu to yanzu kiyama wani hukunci za a yi mishi kan ya san da zaman wani zai mutu yau na san ga wani abu mutumin ga rijiyar ga zai je yi fada ni kuma ina kallo shi ya je fada ya mutu kuma kuma musulmi ne ba wai makiyin addinin musulunci ba masoyin kuma shehu ne ya san da zama an ranar ya kai ya bar ya mutu kuma ma yana da dama kuma ya fita shi ya ce a bar shi don Allah malam yanzu haka mi kai ma ku. kuma ga mai hankali mi zai fahimta game da shehu tijani gaskiya ne a so da shi dai gaskiya lamarin Allah dai Allah dai shirye da mu gaskiya ne eh, eh jiya haka wani ya kira ji haka wani ya kira ni ina tawa jiya nayi wani program kan dai karatun da malam Lawan sai an duba sosai to ina tawa wani dan tarika ya fusata ya biji number na ya kira amma dai ya kira dai kamar dai da girmamawa muka fara waya kira ya tambaya ni malam gaskiya mutane na kififa fa mutane ba su fahimci me suke ciki ba kuma fa yana da dan karatu fa zai jawo aya al hadisi amma wallahi iya shiga nan ibinan karshe shi yake min kaman kai Allah na da dama ya ba mutane abin da ya ga dama wato kenan ba shi an yi shari'a ba mutum na da dama yana bautan Allah amma ba da shari'ar manzon Allah ba nace ce mishi to mu kuma kan shari'a muke mutumin gane ne ya girma ko mai karatu ne ya kira ni daga America wallahi shi ka Allah ni na tunanin cewa shi dan yanga maka da wani ku in kana son ka fahimci sunna ne shi ne malam alkalu na jama kan da kake yin ga zai shi zai bata ya ga kaman a ah, ga ka kayi kama da talibi amma kuma maganganunka yana fita kan wani abu so da shi karshe ma zaka walishe shi ne Allah dai rufa muna asiri amin amin Allah ya saka da kai ma Ana mi, will follow it? To akwai wani guda ɗaya na ga yana ta kira, ku bari in kira shi ya zama to shi ne na ƙarshe. Shi ne na ƙarshe zan je in sallah. Ka ga yanzu ma haka ba su kira ba. Ni wallahi na sani wallahi. Sai dai ku je ku tara jahilai ku je ku ta ihu a gefe. Idan an zo an ba ku dama ku gudu. In mun bi ku kuma ku gudu. Ka dai ji yanda dai na danna baba su tana faɗi. in dai mala alkanawi zai bugu la la la sai ka ana a sauke shi a sauke shi la la la a sauke shi yace kuma kawai mu yan bangaren mu yan dariƙa ne shi ya rasa me sirri wannan hankali ne na malima ai in dai kai ma kana da hankali ai ka gane <laughs> eh shine na fi karfin su ne ba su da wujiya da za su iya tattaunawa da ni wannan kawai shine amsar ya kamata kai ma ka gane bata suke kai shari'a nake kai bid'a suke kai sunna nake kai tauhidi nake kai surka shirka suke kai shirka ba bata da aya ko hadisi sai dai ayar da take rusa ta amma ba wacce take tabbatar da ita ba tauhidi da yake da aya bid'a ba ta da aya sunna ce take da aya haka ne bata ba shi da aya sai da ayar da take rusa bata amma shari'a ce take da ayoyi ma take da dalilai wannan ne kawai abin Allah ya sa mu dace assalamu alaikum ina gajiya zan ɗanyi yi zan dan alwala dan lokacin sallah ya kusa zan eh zan bakka akai da haka ka ci gaba da bayani to to shikenan malam eh, a to na farko dai gaskiya dole mu gode wa Allah mu musulmai sunna wanda muke bin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ajiyan nan abin da ya faru gaskiya duk mai hankali in dai mutum yana da hankali kuma don Allah yake yin wannan addinin yana so ne kuma ya samu rahama wato ta Allah subhanahu wata'ala to ya kamata kawai ya san cewa wala duk wani duk wata akida in dai ba ta sunna ba to kawai shirme ce saboda wato abu ne wanda suke gina shi akan tubalin dusa addini ne wanda suke gina shi akan tubali wato fila kenan ita wato filar ita akan fila ce ta dusa wanda duk abin da aka dora mata akai wanda ya dan fita kawai zai ruguza ta zai ruguza ta zai ruguza ta ne rugujewa ne kawai ake yi saboda jiya malon Allah ya ƙara mishi imani da lafiya da ya zo ya saka littattafai guda biyu nan fannin ɗariƙa nan fannin sunna ko ɗauke sun ce a cire sunna a sa izala ne ko menene ni ba sani ya rage nasu to sai aka saka layi guda biyu wanda malam muhammad dan tsabar adalci duk wani ahlus sunna in ya bugo a layin ɗariƙa sai ce san ba zai shi bane saboda dai a ba wa'annan mutanen dama su bugu saboda haka suke yawan cewa wai in sun bugu ba a ɗauka don haka suka daina bugowa sannan wannan sanarwa an yi ta tun wajen sati ɗaya da wucewa kuma abin da ya sa aka yi wannan sanar aka wannan karatu tun wani tahaddi da shi malam ya taɓa ma wa'annan mutane akan su fito da jawahir ma'ani su karanta shine can wa'in suka zo suka ce to in haka ne su ma ahlus sunna su fito da wannan littafi da malam ya haɗa su jiyan nan guda biyu a fito a karanta to shine malam ya ce to tunda haka ne bari ya ɗebo guda biyu ya karanta wannan ya karanta wannan kowa ya zo ya kara shi to abun mamaki jiya da aka yi karatu aka karanta fannin ahalus sunna aka karanta fannin su yan tarika sai ya zamana da ahalus sunnan da 'yan ɗarika gaba ɗaya sai su 'yan ɗarika sai suka zo suna kare kansu maimakon su kai wa fannin ahalus sunna attack su ce ai ga abin da suka gani ga abin da malam ya karanto a cikin littafin ba su yadda da shi ba ya sabawa sun ya sabawa shari'a yayi kaza yi kaza sai kwata kwata ma fannin ahalus suna littafin ahalus suna ba wanda ya taba gurin duk sai aka dirama gefen ah, wannan eh, eh, ɗarika. wayannan suna kare littafin su wayannan kuma suna ƙara danna littafin to abin mamaki gaba ɗaya fannonin guda biyu sai wannan yana kare kanshi wannan kuma yana ƙara danna kanshi yana ƙara danna ɗayan to wayannan mutane wallahi dole su san cewa kamar yadda malam ka faɗa a gaban mutane sun kasa kare kansu yanzu a gaban Allah ne za su je su kare kansu da wannan irin abubuwan da suke yi jiya fa a gaban malam ba babu wani wanda ya bugu ya kai ma fannin ahalus sunna wata magana cewa ba su yarda da wannan abun ba a cikin wannan littafin duk da kuma cewa kullum sai sun bugu suna cewa ai a cikin littafin alkudu ai ga abin um, da aka ma Um, ibn taimiyya kaza kaza irin kafircin da yake ciki to gashi ji an karanta littafin babu wani wanda ya fito ya magana a kan shi sai suna kare kansu to kuma duk inda ka ga mutum yana kare kanshi wallahi tallahi malam akwai problem dan sun ce the best attack the best the best attack the best the best menene is to attack to kai yanzu kai kana defending kanka ne kawai kana kare kanka ne ka kasa attacking din wancan wurin ya za ka yi nasara sannan shi wannan a ɗalibi na malam na shi shehu tijjani wai ba shi bane farkon ɗalibin shi ne malam assalamu alaikum assalamu alaikum na malam na ce shi wannan wanda wanda shehu tijjani yana gani yana ji yana gani ya mutu kwana bakwai da ran shi ya kasa cewa a ciro shi ba shi bane farkon ɗalibin shi shi wannan shehu shi ne dai ya fi kowa cikin ɗalibansa san cikin ɗalibai akwai wanda yake ya fi kowa ciki to shi ne aliyu harazimi eh, shi ne na gaba daga dan ba dan shi ne ya samu su tamfi daga shehu shehu ya ce in dai shi ya faɗi to shi ya faɗi garanti ya ce kullu ma ƙalahu fa ana ƙultuhu ya ce duk abin da aliyu harazimi ya faɗi in dai shehu tijjani ni ne nan na faɗi kaga ai ba wanda ya kai shi to yanzu duk wannan abubuwa da ka karanto a cikin jawahir ma'ani wa ya rubuta su Sheikh Ali wa Harazimi ne ya rubuta kuma Shehu Tijani ne shi dai shi ya rubuta shi dai shi ya rubuta kuma a ciki akwai inda ya rubuta cewa shi shi eh, eh, um, eh, wannan Shehu ya san ya san gaibu ah, ya san gaibu eh akwai abin da zai faru ya sani kuma yana iri yana iya yana iya kare ɗaliban shi ko a ina suke eh eh wannan yana iya kare ɗaliban ko da yake akwai su cikin jawahirul ma'ani amma wannan na ɗazu a cikin addurratul kharida na karanto sharhi al-yaqutatul farida na dai na Sheikh Abdul Wahid nazifi shi ma babban malami ne cikin dariqa na'am dan ya fi shi Ibrahim a cikin wannan kabari hmm. ya riga ya san cewa shehu tijjani hmm. ya san cewa yana wannan guri hmm. to ko bai kira shi bane <laughs> to <laughs> kila to amma ai ba sai ya kira shi ba tunda shi ya ce zai kare muridi daga dukkanin wani sharri ai bai sa sharaɗin sai an yi kiransa ba ai ko da bai kiransa ba tunda ya ce zai kare muridi dan cewa yi analin muridi hafizun ma ya hafu ya ce wa a harisuhu min kulle sharrin wa fitinati? ya ce shi zai kare muridi daga dukkanin wani sharri da fitina to kaga ai shi ya dauka mara zai to ko shi shehu tijjani yana ganin wannan ba a cikin fitina yake bane to wannan ba a cikin fitina bane ya mutum zai wani irin wani irin abu mutum zai shige shi ya zama cikin fitina fitina a cikin kabari abin ne ka ba a mutu ba ai duk wata duk wata fitina a ƙarƙashin wannan take dan babu babba sama da ita eh. kwana bakwai kana cikin kabari ba ci ba sha to amma kuma malam ga wani can wani wani ɗalib a cikin ɗaliban shi shehu tijjani na wajen dubu zan ce ba a nan kasar ghana hmm. da ya taɓa cewa sai duk wanda zai mutu sai da yadda su ake mutuwa sai da yadda su mutum yake mutuwa to ya aka yi shi wannan na dubu din sai da yadda su mutum yake mutuwa shi kuma gashi wannan na farko farkon a cikin wannan wahalar ya kasa cire kanshi ai wannan mutanen sai dai addu'a na taɓa jin fa wani fa shehu mai fa ya faɗa haka fa ya ce su in za a musai sai sun yadda mutum yake mutuwa kuma gashi yanzu shi ya mutu. sannan ga ɗaliban ɗalibin na gaba gaba wanda jawairin ma'ani yau wa'annan mutanen ba su da littafin da ya wuce shi shi wannan mutumin shi ya rubuta to ko kuma daman can shi um, shehu tijjani tunda ka san criminal da yayi ga kudin jabu ga kuma kisan kai ya yi kudin jabu nan ya zo ya kashe asalin ɗalibin shi duk da wannan abun mutanen nan bai kamata a san cewa wannan abun akan karya suke ba gaskiya ne dai malam kuma abun nan fa abun mamaki ne fa jiya nan fa littattafai biyu aka karanta hmm. sai ya zama na gaba ɗaya ɓangare guda biyun da ahli suna da yan ɗarika da akan littafi da ake dira hmm. wannan ba zai sa mutanen su fahimci cewa ba su da mafita ba Na gaskiya ne babu fa ni ban ji taɓa jin ban ji wani wanda ya magana a kan alkulu duriya ba fa hatta shi wannan olma ɗin da ya fito ba bai kai hari can ba fa Ka san an ce in duka ya yawa na ka ake karewa. <laughs> to yanzu dole ka kare kanka duk in sai fa ka iya kare kanka ne fa kafin ka kai attack ba Allah ya sa mu dace amin malam muna wallahi malam muna jiran wayannan mutanen kamar yadda ka faɗa yanzu ka wani yana nan ya buɗe kamara ya buɗe eh, waya yana yana yana shirme kuma zaka gansu <laughs> to shi da aka <laughs> Allah ya sa mu dace ai akwai rainin hankali ma iyaka nan an buɗe an ce ku bugo kun yi bugowa can kuma ka je ɗakin matarka ko a falo ko a wani dajin can ma ba wanda yake tare da kai kana ta shirme nan kuma an ce ka bugo ka ki bugowa Allah ya samu daji wannan malam na buga ya fi so nawa na kasa samu kuma duk saboda su ne ba ake jira ba Allah ya mu dace Allah ya kiyaye Allah ya taimaka mala Allah ya saka alkhairi assalamu alaikum ina ganin wannan shine karshen wannan zama kamar yadda dai kuka ji na yi bayani na ce wallahi in ni ne daga jiya wallahi na bar dariƙa in ni ne fa abin da yasa na ce haka in ni ne saboda ni wujja nake nema dalili nake nema gaskiya nake nema ta yaya malami ya sanar ya ce zai sa littafin jawahir ma'ani kowane wawa da jahili yana ta ihu kayya kayya kayya kuma ya zo ya zauna ya yi karatu tsab ya gama dukkan gudu ashe ba a gabansa kuke iwon nan ba kuma ba za ku iya yi a gabansa ba ya kamata yi kakkai ihu a ko'ina zo gabansa in ya ja bakin ba daidai ba ka zo ka gyara in ya yi fassarar gatari ka zo kai ta daidai in ya ce a kan bata malamin ku yake zo ka ce a kan shirya yake ka kawo dalili shine sai a gane amma ka gudu can sai ka tara wawaye da jahilai kuma ka sa mara ka ce wai za ka yi raddi raddin me gashi mai shi yana neman ka kai ta ihu ihu bayan hari yasa na ce in ni ne wallahi na fita wallahi in ni ne wallahi na fita saboda na san ƙarya ce bata ne ba hujja molan ka ne ɗirkaniya ne kitabar ra'asi ne addinin wasa ne in ni ne wallahi na fita saboda ina addini ne dan in bautata wa Allah na je wa Allah da shi ranar alkiyama in Allah ya ce me yasa kai kaza in ce dalili kaza to amma a gaban bawan Allah ma ya zauna malam lawan abubakar ya zauna ya shafa awa biyu ana ta karanto jawayar lubani an gama an buɗe layi an ce ku bugo kun gudu saboda karancin bugowa kuma aka ce an kulla na yan izala layin ba za a ƙara ɗauka ba ku kawai ake so ku kira da Allah in kana da hankali wannan bai ishe ka ka gane gaskiya ba wannan in kana da tunani wannan bai ishe ka ka gane akan bata kake ba in kana da tunani da hankali wannan bai ishe ka ka gane cewa wa'ancan jahilan ba za su iya kana rika ba wannan duk bai ishe ka ba in wannan bai ishe ka ba me kake nema ai da wai a samu dalili mafi fitowa irin wannan kuma kai kaji inda mu muke zuwa gidan babarsu wallahi takasa suke gaya babarsu in alkanawi ya kira kada a ɗauka sam duk da aka kuma ake ɗauka in an ɗauka sai ka ji suna sauke shi sauke shi sai ka ga mai shi ya zama mahaukaci ya rikici gashi babu su tana magana tana cewa wai me yasa in dai alkanawi mala alkanawi yanda shi yake cewa mala alkanawi amma ni alkanawi in dai alkanawi zai yi kira yan bangaren mu yan ɗarika za a ringa a sauke shi a sauke shi ya ce me yasa ya ce wannan hankali ne na malama kuma a fili yake saboda alkalu ya fi ƙarfinsu hujjar da suke rukowa, a gaban jahilai take amfani ba a gaban alkalu ba saboda alkalu yana da wayo sai ya biya musu karatu alkalu ya fi su shi ne kawai amsar amma kaga su ai yanzu duk sun gudu to na san ba komai kuke tsoro ba shine kuna tunanin ina zuwa isha FM to ba ani ani ba ni nake yin karatun ba ba ni nake wannan karatun ba Allah ya sa mu dace subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta